wannan shine majalisi na 78 daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin hikmatu min at-tarikh wallafar dr usman ibn muhammad al-khamis Allah ubangiji ya sa mashi alkhairi littafin hikmatu min at yana tattaunawa ne game da mas'alar ta faru ta rigingimu na sabanin siyasa fahimtar siyasa wanda suka faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun bayan rasuwarsa da abin da ya biyo baya na rigingimu har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka shi sai na Hussein dan ali dan Abu Talibin Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wannan rigingimu waɗanda su waɗancan mutane na farko sun fita salin alin a cikin waɗannan rigingimu babu shakka waɗannan rigingimu su yi tasiri kwarai wajen raba kan mutanen da ake cewa musulmi a yanzu ubangiji Allah ya samu dace idan jama'a ba masu wannan karatu ba su manta ba muna ta bibiyar ne wannan malami a inda yake tattauna mana dangane da ainihin wato dalilan da 'yan shi'a suke kawowa don tabbatar da cewa wai sayyidina ali dan abi talibin allah ya kara masa yadda shi ya fi cancantar ya halifanci bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ji magana ta farko game da kissatu ghazir khum mun ji abin da malam ya tattauna game da ita tabbatar da cewa wannan babu hujja a cikinta game da nassantar da halifancin sayyidina ali da abu talib Allah ya kara mu shaida bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayo sai malam ya ce al-mabhath thani gaba ta biyu ko bincike da biyu a cikin wannan fasli shine hadithul kisa'i wa ayatul mubaha mas'ala ta ainihin hadisin da malamai suka shahara da kiran shi da suna hadisun kisa' hadisin bargo za mu zo mu ji wanne ne hadisin bargo da kuma menene abinda da suke kafa hujja a ciki sannan ina aka kwana ita kuma ayatul mubahala ita ce ayat da ke cikin sautar ali imrana faɗin allah mu sarki da yake cewa fa in hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الظالمين ko على الكاذبين wannan aya ita ce ake cewa ayatul mubahala za mu ji bayani game da ita insha Allah a takaitan takaitawa ne mana yake cewa rawatu Aisha radiyallahu anha qalat kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ghadatan wa alaihi murtun murahhal tace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya fito da safe wa alaihi murhun yana sanye da sutura na ainihin wato auduga wanda aka yi shi daga cotton murahan wanda kuma aka ainihin wato aka mishi cin baki ko aka kalmashe bakinsa fa adkhala aliyan wa fatimata wal hasana wal husain radiyallahu anhu thumma qala za ya fito da wannan katar bargo ya sanya shi a jikin shi sai ya cire shi bargo ne wanda yake da auduga kuma an mushi cin baki ko an mushi kalmasa ma'ana an gyara shi da ba zai zare ba sai ya kawo sayyidina ali da fatima da hasan da husaini sai ya lullube su da wannan bargo allah ya kara musu yadda kuma kala sai ya ce inna ma yuridu allah yuzhiba ankum rijsa ahla al allah yana so ne ya kautar da kazanta daga kanku ya mutanen gidana ya ku mutanen wannan gida ku yi tsahira ku Allah yana so ne ya tsarkake ku iyaka wannan aya cikin sutul ahzab wannan shi ake cewa hadisul kisa yastadilluna bi hadha alhadith ala anna Allah tabaraka wa ta'ala arada an yadhhaba anhum rijsa suna huta da wannan hadisi da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yayi nufin ya kautar da kazanta daga kan ahlul wa ma yuridu ya kawo kuma duk abin da Allah yake nufi shine ke faruwa dan haka sai ce to automatically Allah ya riga ya tafiyar da kazanta kenan akan ahlul baiti waɗannan mutanen guda hudu fa idza azhaba Allahu anhum rijsa in dai da gaske Allah ya riga ya kawo musu da wannan kazanta kuwa samu ma'asumina to sun zama waɗanda suke katangagu daga yin laifi daga yin kuskure daga yin rafkanuwa daga duk wani abu da ake katange ma'asumi daga barinsa fa'iza saro ma'asumiya to tun da kuma yake su ma'asumai ne fa yajibu an yakunu hum aula bil khilafati min ghairi ka wajibi a ce su suka fi cancantar halifanci fiye da wani wurinsu kali tawilin suka fassara ayar da kuskure akan wannan fassara na kuskure suka gina kuskure ɗorin ɗorin ɗorin har aka samu kai a wannan yanayi da ake zama kun ji da suke faɗa sai ma da ya ce wa hadar ahun batilun li umurin kathirati wannan kururuwa ce ta ƙarya zance ne maras tushe saboda al'amura da yawa min ha da ciki awalan na farko hadihin ayatu wa hiya ta tusamma ayatu tatahir wannan aya ta cikin suratul azab malamai na kiranta da suna ayatu tatahir saboda ambatan wa ta tatheera a karshen ta din ayat tsarkakewa إنما نزلت به نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية تاسو كان يقبل ما تم من ذن الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الله يكتشوا يا أيها النبي من يأتي من كن يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان الله على وكان ذلك على الله يسير ومن يقنط من كنا lillahi wa wata wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa atanna laha rizqan karima ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ayoyi ne daga na talatin zuwa ta talatin da hudu a cikin suratul ahzab kaga wannan ayoyi gaba ɗaya jama'a a taƙaicen fassararsa shine faɗin Allah da yake cewa ya nisa annabi ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annisa'u ma'ana matan gida matan aure mu rike lafazin jama'a za mu zo mu ji a gaba a cikin waccan aya da suke cewa ayatul mubahara shin an ambaci matan annaba a cikin wa ambata ba za mu ci ko me me ayati ke nufi nan da ya kwaso su su hudu kadai idan ka ce ainihin ana kiran matan aure da suna matan aure da sunan nisa'u kamar yadda matan da ba na aure ma ana ce musu nisa'u ma'ana shi generic name amma da sanda aka ce nisa'u fulani matan wani to matan aure ake nufi don mutum bai da wasu mata an ba mata auren shi ba ka da wasu mata da za a ce matan ka ne sai in matan aure ne haka haka domin lafazi ne wanda yake irin abin da suke cewa ismul jam'i laisa lahu mufradun min lafzi ba yi da kwaya daya a lafazinsa babu da zai kamar da lafazin nisa'u zuwa kwaya ɗaya sai in ka canza lafazin akwai irin waɗannan kalmomi da ake kira da suna asma'ul jumu'a za da aka ce nisa annabi ya nisa'an annabi wannan duk wani wanda ke jin larabci komai iya gwarancinsa a kuma karancin larabcinsa ya san matan manzon Allah alaihi salatu wasallam ake da Aisha da Hafsa da Ummu salama da zainabu da suwayya da ɗan sauransu Allah ya ƙara musu yadda da ɗaukaka Allah ya ce da su man ya ci min kunna bi fahishati mu bayyana daga cikin ku ya ku waɗannan mata duk wata sake ta aikata wata alfasha da ta bayyana lafazin alfasha asalin a larabci ya da ma'anar zinari ko kuma duk wani abu wanda ɗabi'a ma tana kyamarsa kafin ma shari'a a cikin ku in wata ta sake ta yi wannan aikin to yi yuza a hala azabu da ifanju za a yi mata sakamakon azaba ninkin wadda ake yi ma sauran mutane idan sun yi wannan zunubi me yasa za a yi matan manzo Allah sallallahu alaihi azaba ninki biyu inda zai yi ta aikata wani sabo saboda ilimi da ke sauka na wahayi a ɗakinta saboda farin Allah da yake cewa wa kurna ma yutla fi wujuhuna ƙarshen kisa ƙarshen labari don ma'anar wa kurna wato kutuna darajar wurin da muke ana so kada waya cikin sa ku tuna saƙon da ke cikin ayoyin na ilimi da tauhidi da karantarwa da ahkam ku girmama abin da ke na zancen Allah da ke cikin ɗakin hakanan kuma ku kiyaye zancen ku isar da shi to duk wannan kowanne ka ɗauka matsayin fasara wanda duk yake da irin wannan masuliyar in yi laifi ya fi na sauran yawa shi yadda ake sadaka a saukar alkur'ani wuri mai alfarma kamar makka idan ka biya makka ya gona ko idan muni in fa tunanin laifi ma a makka ko wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi haka in ka dauka cewa ma'anar shi wani kurna ku rike ku karantar malami da yake karantar da ilimi ko yake karantar da ilimi baya aiki da shi ya fi jahilai wanda suke yin zunubi da bi ranar alkiyama laifin shi ya fi na sauran jahilai gaba gari a nan ba wai sai malami wa wa'azi ba duk wanda ya san wani karatu duk wanda ya san cewa zina ba kyau saboda qur'ani ya fara shi malami ne aka wani haka ina ba ta mai da daga ce a to wannan aida da su dimbas ake da sa albani a har da kai da kake boye kanka ka san karatu kaza ka je kana aikata wannan laifin bayan kana mutane wa'azi ku daina to zunubin ka a ranar alkiyama ya fi na wannan da suka aikata laifin za su dinka a daren alkiyama har su tambaye ka Allah za ta bada maka ka tafiya hanjin ka na zuba a ƙasa shi ce ai na kasance ina muku umarni da kyakkyawa ne ni ba na ina muku hani da mummuna ni kuma ba na bari haka in ka sake ɗaukar ma'anar fasarar cewa watin ku tsaya ku kalli alfarman wannan ƙur'ani to ne wanda yake yin sa'o a inda ake karanta alkur'ani ko da ɗaga murya ne shi ma laifin shi na musamman ne to shi sa ka ji da aka musu wannan talala cewa duk wanda ya zunubi daga cikinsu za a ninka mashi azaba za a ninka mata azaba da ifai saboda suna cikin wani kwandishan malamai suka ce har yanzu mutumin da ya dace alkur'ani ya san ilimi idan ya ki aiki da alkur'ani zunubin shi ke ne akan na waɗanda ba su hada ba mutumin da ya san ilimi yake aiki da shi zunubin shi ninki ne na wanda ba su iya wannan ilimin ba ko a ɗabi'ance ma za ka ga ai a ɗabi'ance ma mutane sun fi kyamar malami in yi laifi bai da kyamar da suke wa jahili yi akwai abin da yanzu kana malami ya saka cikin al'umma ko halas ne sai ka gura da shi saboda za a ce malam hada kai hada kai ala ta malam kana brush a kofar gida misali kaga dai wanda zai ce ya haramta a kankara wanke bakinka da makilin da brush ko amma ko wata gida a cikin anguwar ko al'umma da yanka yaka sai zama abin magana Allah ya sai a takaice Allah yake cewa wa kana zalika Allah ya sira wannan abu ne mai sauki a gurin Allah ya hukunta ku idan kun yi laifi Kuma man yaqnutu min kulli lillahi wa rasuli wacce kuma ta tsaya tsayin daka shine ma'anar al-qunut ana ta tsaya tsayin daka tana bauta ga Allah ubangiji tana biyayyar dokar manzon Allah alaihi salatu wassalam wa ta'amal saliha tana aiki na kwarai nu'tiha ajraha marratayn to ita ma za mu bata ladan ta ninki biyu kamar yadda wancan shi ma mutumin da yake girki a maka ladan shi ya fi na wajen mutumin da girki yana da yana malami ladan shi ya na jahi haka mutumin da ya girma alqur'ani bayan ya haddace karama shi ta fi jahi ba ka wani jama'a ranar alkiyama za a ce masa yin qur'ani ikra wa taki in ya shiga da shi ba za a nuna mishi cewa ga gidanka ba ko ga ka a ikra warta. kana karanta tilawa kawai kana kan wani escalator yana sama da kai a rama har sai ka kai inda tilawa ka tsaya An yi ba cikin bukari ko amma da sauran mutane ba wanda aka shiga da shi inda aka bashi nan zai hafa mm. to haka su ma Allah ya ce duk wanda yake da kwarai a cikin su za a bata ladanin kibiyu وعددنا لها رزقا كريما سنة متى دمس أزكي من جرما طبعا أنا فاتمنا بيد دون أن نمضل سي الله يسكي تشوا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء كي كما تم زن الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن كوبا با إن صورا كما جرم ما تابني لستن كأحد من النساء كوبا كما صورا ما تابني يا جماعة الله كدوا أن كرم girmamawa da Allah yake waɗannan mata waɗannan in shi a zindiƙai a cikin waɗannan ayoyin suka zaru wani waje kawai suke zaki mutanen da shi yanzu ba su ji wannan abu da Allah yake cewa na ka adamin da sa'i ba ku ba kowane irin mata bai ashe in ma har ta yiwu za a iya cin zarafin wasu mata to banda waɗannan in ta yiwu za a iya kama sunayen wasu mata a aibata su to banda irin waɗannan mata na ka minan da sa'i ku ba irin ko waɗannan mata bai na ji wani zindige ɗan shi a ran nan wai suna ƙaryata cewa wai su suke ƙaryata wai su ba su zagin sahabbai wai haka suke cewa wai su ba sa zagin sahabbai su ba yan shi'a bane su wai masu addinin musulunci ne shi da ya faɗa ya faɗa sai ce to in ma an zargi sahabbai sahabbai ba mutane ba kuma sahabbai ba ma suna zagin junansu ba a cikin qur'ani sun zagi junansu suratul tauba da suratul waye waye dan ce mushi eh kaddara haka amma sahabbai mukaddara ko irin mutane ne ce babanka mutum ne kowa mutum ba ce mutum ne ce bisa ba ka zage shi ai shi ma mutum ne ka dinga zage shi ma ko kuma dan ka duk wanda suna faɗa kana zage sai ka ce ai iyaye ma suna zage junan su kan ka wani aya na bai san aya ba bai san mutunta da ba zai fahimci wanda idan aka ce baban shi zage baban shi baban shi mutum ne ko kuma tun daga maman shi da baban shi sun yi fara yaji suna zagin junan su sai ce ai to suna ma zagin junan su ai da haka sun halasta mana wani baki su kaga wannan dakikanci ne jama'a ma'ana musulunci da manzo Allah yake cewa laysal mu'minu bi ta'an wala la'an wala al-fahish wala al-bazi wannan gama garin musulmi kenan aka ce kar ka kasance mai yawan zagi mai zagi mai la'anta mai sakin baki duk da ya zo da siga na mubalaga a nan malamai suka ce ba wai ana nufin ka yi kaɗan ba a kar ka yi ne gaba ɗaya kamar kamar kamar da Allah yake cewa Allah laisa bi zallamin Allah ba mai yawan zalunci bane wannan zai nufin yana yin danka to haka nan ba laisa mu'min bi ta'an ba wai yana nufin mu'mini in yayi ta'an kadan babu komai bane haka ce ga bagi mu'mini kar ka aibata shi ballantana kuma muminin farko wai saboda dakikanci ma'ana ba su ma san yake yi da sahabi ba babu inda qur'ani ya baki sahabi babu wannan cikin qur'ani qur'ani da ya magana akan munafikai musamman ita suratul tauba da sabbai kamar yadda bukhari ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud yace mana kiranta da suna al-fadiha sura mai tonan silili dan bata kushe ba tana cewa wa minhu wa minhu wa minhu daga cikin sa akwai mai eh siffa kaza wa minhum man suka fi sadaqati wa mai ya kula kaza wa minhu kaza har sai da suka tsora har sai ta ba ta kyale kowa mai ta fara yake shi alfabiya duk waɗannan munafukai ne ba sa cikin sahabai ba sahabai yake ce musu ba mun akwai definition na sahabi waɗannan mutane da ƙwarari ke cewa minhu minhu ba su ciki suke ba amma ga dan shi'a ba su san wannan ba jama'a ubangiji Allah ya tsare mu daga jahilci ala ayi hal sai Allah yake cewa in ittaqaytunna matakar kun ji tsoron Allah fala taqda'ana bil qawl dan haka kar ku dinga gwalan wasu da maganar ku fa yatma alladhi fi qalbihi marad kar dan kar wani mai cuta a cikin ransa ta munafunci ko kazanta ko fasikanci ya dauka kuna mishi ainihin tayin kanku ne ko qulna qawlan ma'rufa ku dinga faɗan magana sakakkiyar magana wanda ta dace da shari'a da al'ada al-imam al-qurtubi anan wajen ya ce jama'a wannan magana duk da an yi ta ne akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta dukkanin mata hukunci dukkanin matan musulmai to lasna ka adi min nisa'i ba kaman gama garin sauran matan mutane ba matan musulmi ana so ta zama tana da irin wannan ɗabi'a ba ta gwasan magana da duk wani mutum wanda ba mijinta ba duk mutumin da har ta kama za ta yi magana da shi ko ta yi mishi magana kawai sakakkiyar magana ba tare ta lauya murya ko ta yi marmar da ido ko ta yi ƙasa da lebanta ko na makamancin haka ba abin da zai iya sa shedan ya ɗarsa sawa mutumin da suke magana da shi cewa kai ko dai wannan matan tana da wata manufa a na, kana mu kuma zama da wata yanzu mu ce ana son yanzu wata ma ya kake ba ta amma sai ka dauka tana son kai wanda ko tana wuce tana gaishe ka a bakin shafa ko tana sakin ma fuska sai ka dauka tana son kai maza suna da wannan wata sincerely speaking Allah ya sani sai ka je ka ga kanka sai ka ga shi ba ba ba sai ka zo ga dai sai waƙarna fi buyuti kunna Allah ya ce waƙarna ku zauna fi buyuti kunna a cikin gidajenku lafazin ƙarna fi'il amrin ne wanda aka gwama shi da nunin niswa malamai suka ce ko ne daga alwaqaru daga waqara yaqiru alwaqaru wanda alwaqar shine ainihin wato a sakan wurin zama sai zama waqara yaqiru alwaqaru qarq sai a ƙara nunin karna ko kuma daga alƙararu daga ƙarra ya ƙirru ƙararren ƙar sai a ƙara nunin shi ba ya zama ƙarna yana iya kwanar fasara kuma alwakar kuwa sakan walƙararu kuwa sabatu duka dai ma'ana shi tabbatuwa a wuri ɗaya ma'ana ku tabbata a ina fi buyuti kunna a cikin gidajen ku, malamai suka ce an yi ta'abi da lafazin buyut ne don ishara akan cewa kowace mace ana ba ta gidanta ne gida a nan baya da abin nan wato akaliya ta mutu hausawa ba gida da akaliya ta larabawa aka ce gida abin balarabe shi ne complete ɗaki da sauran abin da kake bukata a ɗaki mu ba za ka ce gida to ana nufin da aka katange aka sa gate aka kaza aka kaza ko wani ta yi akwai ɗakuna birjik a ciki to wannan ba shi ne gida da a wannan ma'ana ba a ɗaki kowace a ba ta ɗakinta in ya sauka an ba ta gida daban mabiya wa ni'imat amma dai ba ta a auren mata saboda ɗaya ka sa ɗaki da yadda misali yake saka 'ya'ya ko baƙi ce mutum biyu ko uku ɗaki ɗaya ko ba wa mata haka daga cikin abinda da wannan lafazin na buyu jikin nuna wake in ji malam karanta littafin ainihin wato tafsirin imam al-qurtubi ina fatan muna gane ba wala tabarrajna kar ku yi tabarruji ma'ana tabarruji malamai suka ce shine bayyana duk wani abu wanda bisa mutunci ya kamata a rufe shi duk abin da a jikin mace mutuncin ta ya hukunta ka rufe shi in ta bayyana shi ta yi tabarruji duk wurin da a cikin mutuncinta ya kamata kattaje in ta je ta yi tabarruji duk fitowar da a ta yi daga gidanta wadda a mutuncinta bai kamata fito ba to ta yi tabaruji da aka tabaruji ya shafi wurin da ta je lokacin da ta je wurin suturar da ke jikinta da ta je yanayin fitarta duka ya shafa ya shafa na maganar ta kwarai eh, so da aka fita sai inda izini izinin miji bisa abinda a shar'ance ana jiran izininsa amma abinda a shar'ance ko a urfi ba a jiran izini to irin wannan tabbata babu komai misali alal misali a ce gobara ta kama a cikin gida zai yi wace ta buga waya ta kullum mijinta na kasuwa ta ce mai gida zan fita ana gobara ba wannan ya saba wa urfi haka ba baya nan kula ya kama ta za ka yi ta asibiti ko wani lalura na zuwa asibiti ko makamancin haka yi waɗannan darurat shari'a ta kalle su cewa ba dole sai an nemi izinin miji ba ko kuma inda mijin ya riga ya bata dama ta je da akwai mijin da zai ba mata sakakkiyar dama cewa duk in malam wani na wa'azi ki je ko duk in babanki ya kira ki ki je ko duk in za ki gaida baba kire ba sai kin tambaye ba ko kuma ma'aikaciya ce irin da matan suka jarabtu da aiki dinnan na gwamnati da farantawa a firamare da makamantansu ta ba ta bata sakakkiya duk zama za a je screening da ji za a je eh, abin da zai zune shi reporting cikin hutu da ji za ta kuma kwanaki aiki ko duk wannan yana cikin abin nan wato jama'a mun samu kanmu a cikin wani ibtila'i game da fitan mata ya kamata a mu acknowledge wannan dukkan mu musulman arewacin Najeriya ko in ce musulman duniya gaba da muna cikin wannan matsala shine ne matanmu sun zama suna fita duka su da maza ana da ke tsira wani labari da al'imamun da a ah, ah, asakirin a dimashki ya ba da labari ya je wani gari mai suna nablus a cikin ƙasar falastin ta yanzu ba shi ne garin da waɗannan kafirai suka yi ƙoƙarin ƙona annabi ibrahim a garin wanda allah ya ba da labari ya ce ya je bai taɓa ganin gari da mutanen gari suke da tsari shi ga mako guda ya ce a garin ba za ka gama tsagita ba sai ranar juma'a ce ranar juma'a ne kawai za ka gama ta ta, za su je masallacin juma'a amma haka kawai rana tsaka baka ganin mata a gari ce ya yi wata guda a ganin, yana ausabin, wannan ya ce lalle ya ga garin ya fi garin su tsayi haka ya ce tun ma ya fi garin mu kenan ko yanzu inda ka je kasuwa makaranta banki masallaci coci inda ka je mata ne ke da dalaba a kan maza wajen fitowa akwai mutanen ma da su suke gane 'ya'yansu a gida matan su fita kaga wannan jama'a kar na kai ne da mahuzanci dayar wannan bala'i a nan kasashen jos wajen kafaran nan biron da can cikin taraba da benue ana ake ganin wannan dakikancin da rashin rashin kishin zaka je ka tarar da maza suna ba suna ta kwallo suna shan ainihin wato burkutu mata kuma sun tafi gona da ɗebo itace da yin faskare da bugun dawa haka in ka je can kudanci za ka tara kasuwanni cikin suke da mata duk wani abu da kasa ana sai ya ana sai ba kasuwa za ka tara mata suke sai shi tunda kan awo da nama da kifi da kayan miya da mai sai da kyalle da mai takalma komai da dai a Lagos ban san yanzu ko kaso da kani ba ma kaso mata ya kamata ce ba ba ya ce ko kaso kashin duniya ya kamata jama'a wannan duka ba tsarin addinin musulunci ba mace tana fita ne inda bukata amma in ba bukata kamar da fatima take cewa alheri ga mace shine katta ga maza kuma karba ba su ganta su matan yanzu abin da suke tunani wannan shine yanci wannan shine wayewa idan ka ce mata kama ba ta fita ba sai a yi ta rikici da baban kama da yake ya kamata ya kare ka sai ce a ka toye mata yanci baban da zai yi mutu yan uwanka yan uwanta abokai kowa sai maka sai a harzuko maka cewa kai baka da mutunci wani mai danka ce ta aiki da alkur'ani wa karna fi buyuti kunna ya kuma ta nassin alkur'ani da ka wannan karantarwa da kike ko aikin banki ko yake kike kina ki lissafa shin wannan aikin da yake kina da buƙatar shi al'umman musulmai suna da buƙatar ki wannan aikin idan amsar a ne to babu laifi ki kuma ki fita bisa ƙa'idar shari'a kamar yadda suke a zayyane idan kuma amsar a'a ne ki tabbatar wannan abu da ke mugun sako ne kabirar su ya kamata a gaya mata wannan categorically kai ki dauka wajen kawai zaki ba ki samu albashi ki ta dinke dinke kina tafiya umara kina shiga a dashi, kina canza mota wai ki dauka wannan wai shi luxury ne for life a'a kina yanka wa kanki bala'i ya kuma ta kuje wannan ya muke alheri ki je ki resign ki zauna a gidanki ki tarbiyyar 'ya'yanki ki samu ladan aurenki zaman aure da ake yi yan mata akwai lada amma ko ki san cewa da zaran kin fita daga cikin gidan auren kin tafi wurin wani abu kin daina samu wani lada sai kin dawo ma'ana wata tafi zama a gidanta za ta fi samun ladan auren kamar yadda mace tana samun lada ce sallah idan tana haila fa ba ta da lada saboda ta dakata da sallah inda shari'a ta ba ta damar dakatawa da sallah amma kuma shari'a ba ta ba ta rashin yin sallah ba to haka matar da take cikin gida tana samun lada da ta fito to ko da da izinin mutu ta ne za a dakatar da ladan hatsi ta dawo ina ba kan tunan da jama'a ya kamata mata su gane wannan ya kamata kuma mutane su gane ƴaƴan da suke zuwa yin karatun boko mata mu daina tunanin wani dole sai sun yi aiki wannan a ita ita ce asalin abin da ta kawo mana fitina tunanin cewa wai dole ta yi fce ko poli ko jami'a wai sai ta yi aiki ko da wa firamare ne in ba ka sai a wai an yi asara wai karatun da ta yi zama tun ya ɗoshe ilimi ya zama community ilimi ya zama jarin kasuwanci da ilimi da tsaro da lafiya da shugabanci waɗannan essential services ne a cikin society ayyuka ne na social services na hidima ga al'umma daga sanda aka yi din su muka samu matsala daga sanda ya zama likita yana neman kuɗi ne a treatment ɗin da yake Malam makaranta da na addini na boko yana neman kuɗi ne da sana'a karanta wanda yake baya nufin wayar da kan al'umma malamin addini baya nufin kusa da al'umma ga Allah da su dace da gaskiya daga sanda aka samu ma'aikatan tsaro da dukkan nau'in su suka zama kuɗi suke nema da aikin tsaron da suke daga sanda aka samu shugabanni daga na kasa har na sama suka zama suna neman kuɗin shugabanci sai daga lokacin muka samu haɗar da muke ciki muke samu kanmu a ciki kuma gani jama'a da ana sa mutane a soja ne don kishin kasa don su kiyaye Najeriya yanzu ba mutane na da cin hanci a sasa a soja don su samu albashi da ana zuwa lecturing jami'a ne saboda kawai mutum yana da tsaban ilimi ya mai yawa yana so ya share din shi da wasu kakkan shi ya fashe ba a samu kuɗi lokacin mun nan da muka yi jami'a kwanan nan muna undergraduate malaman ba su da mota kuna suke zuwa shi lokacin duk wannan gashi a jami'a yana karantarwa to yana da manufar karantarwa ne yana so ya sharin ilimi amma yanzu ya zama ana ɗaukar kowane dik alhari da karanta a university ko poli ko fc saboda mene ana ganin akwai albashi mai tsoka ana ganin bai da daga sanda aka wayi gari mutane suna za su karanta medicine pharmacy nursing da sauran harkokin lafiya me manufarsu su gaba su samu aikin da za su samu kuɗi ba damuwarsu bane kiwon lafiya ba damuwarsu bane to yanzu haka ma da masu rukuya da yin islamic chemist duka su masu shiga cikin wannan karafka ta masu neman duniya kawai har aka wayi gari ma jama'a yanzu qur'ani ma ana da shi da a samu duniya dan a ci musabaka Allah shi kenan mutane sun samu kansa ciki sai aka samu wannan imar da ake ciki jama'a haka shugabancin nan takara da ake yi duk wanda kaga yana yi illa man asama Allah wa qalilun mahu da yake nema kuɗin da zai samu kamar yana zuba jari ɗan majalisar tarayya yake gaya mana ni da shi da wasu ya gaya mana wannan cewa a yanzu ɗin da muke magana a wannan dispensation ɗin akwai 'yan majalisar da suke nadaman me ya kawo su majalisa saboda sun zuba jari a wurin takarar zaɓe sun ga alama yanzu wannan gwamnatin ba ta kashe maraba ba ce babu abin da za ka kashe a raba ɗin hannu ka mu koyaki suna nadaman me ya kawo su wannan kuɗin da sun zuba shi a wani kasuwanci da sun fi cin riba na rufe da Allah wannan tsaban sare da yake zaune a kujerar yadda yake gama cewa ya kuma tana dama sun yi da dama to a shaidi shi ne don ne za ka zo kana takarar wani mukami ka kashe kuɗi miliyan ɗari biyar biliyan ɗaya miliyan ɗari takwas ka sai katin tikitin takarar kawai miliyan hamsin miliyan ɗari in gaskiya aka taka saboda ya riga ya zama wato hanyar neman kuɗi hanyar yin arziki overnight to duk waɗannan services ne wanda suke asali ya kamata a ce wanda yake siya da manufar taimakon al'umma ne yana da abin da zai shayar da al'umma ma'ana bai kamata ka shugabanci ba in ba ka da nufin ka zama za ka iya haƙura da abu sai al'umma ka sun samu bai kamata ka zama likita ba ba za ka iya sallama jin daɗin ka zama sa lafiya ba bai kamata ka zama malami ba in ba za ka iya takurawa yau ka dan al'umma su san ilimi ba bai kamata ba to da aka samu wannan matsalar zama ne aka waye gari da amura suka rikice mana to sai abin ya wuce maza sai kai kan mata yanzu duk wannan abun da muke faɗa jama'a har da mata ake shi akwai mata 'yan siyasa akwai mata malaman jami'a akwai mata likitoci da nurses akwai mata abin nan ma'aikatan tsaro sojoji da 'yan sanda da ss duka akwai mata kuma duk suna me ya kai su wannan abin ya kai su a lokaci guda kuma suna wannan abin irin na maza kuma sa su su maintainin matantakarsu wanda ya zama contradiction zai yiwuwa a nan kasar masu ta kawo gwamna ɗan majalisa shugaban kasa mace ta taɓa rike shugaban yan sanda mace ta taɓa rike shugaban kaza shugaban jami'a duk ga su nan suna yi to ba wai su rike wani mukami asali shine fi zatihi matsala ba A ana da bukatar su rike wannan mukamin abin da ya kamata ta zai yake al'umma na da bukatar su al'umma ta da bukatar mafi yawan mukamin da ake bai mata mafi yawa fiye da 90% haka al'umma ba sa bukatar irin wannan aikin da mata suke a makarantun boko suna karantarwa mafi yawan su jama'a ga suna ba su yi koya mu komai mafi yawan su sai da so su koyi komai ba me suke yi kawai zaman fira da gulma da hada dashi, da siyar da yara dan tana tsitsi da iloka aikin da suke kenan kawai za ka je makaranta guda ka ga mata sama da hamsin a makaranta kai da masta shi kadai namiji to da gaya zama miskini ga kullum guda sama da ashirin suna mataniti da zaran sun dawo sun sake tafiya mataniti wanda suke nan kuma wata ta kai ɗanta allura wata ana suna a gidansu kan da zai aure su tafi kai kaya na kwata wata kaza kullum aiki kenan sai ka zo ka taga gaba su musu kwaya goma sha hudu ba sauran talatin duka ba sa da wanda suke da apology da wanda ba san ma ina suke suna duniya ko ba sa lafiya duk babu bayanai a kansu haka ake rayuwa yanzu shi zan ga yanar bil haq makarantar sun zama ta yanar gandani to kuma har a wurare irin fcs yanzu ka ake fama da su za a ba ta lecturer mata ko ingilishin nan na ban banza da ba ta iya ba ba ta iya shiga aji ta awa biyu tana na yara ingilishi An ce minti ashirin ta ɗauki jakarta ta ƙara gaba an an yi magana kuma ta ce wallahi duk sai na kano abin da kawai ta iya kenan duk waɗannan jama'a ba a da buƙatar aiki da suke al'umma kuma sun baro gidajensu sun su a the detriment of nannies da house helps wanda ko dai kadirai ne ko jahilai ne ko bare ne ba za su iya kulawa da 'ya'yan da kira ke kula da su da kika haife su ba ko kuma yanzu ga wani sabon business da ya shigo shine crèche wurin da ake zuwa ana ajiye yara ana biyan kuɗi Ajiye tafi da ajiye yaro duk wata a biya dubu biyar dubu goma ana kai yara da kuma da karfin tsiya yaro bai kai shiga makaranta ba sai an saka shi yaro shekara ɗaya biyu da rabi bai gama iya magana ba a ce a sashi a makaranta saboda zalunci in zalunci ne na jama'a kuma duk wannan zai manifesting a cikin next generation na wannan ƙasar jama'a kasa na ɗauka na bayan duk wanda ya jira da shekaru zai ce mun fara ba abokanci ba ne wannan scientific evidence ne nuna saboda ƙarshen turawa yanzu suna fama da wannan matsalolin da tarbiyya saboda babu uwaye a gida babu uwaye a gida maza sun fito mata sun fito an bar yaran a gida a hannun na wasu yardin shi kenan bayan shekaru ashirin talatin su kuma su ne manya ba su da tarbiyya ba su da umuma ba su da ba su san mubahuj ba ba su jikan iyayen ba ba za su san mutuncin kowa ba ba su da tarbiyya kuma duk tarbiyya da ake ba su samu ba su da ita iyayen kuma sun gama neman dole za su ga kuma su rasa me za su yi da ita akwai mutumin da ya je wani wajen da wake biya mana kasar an fa kafirai supervisor shi yana da matata da phd amma ya ce mutu zama ta gida shi ke masu labari ya ce dan ya tafata ta yi aiki bayan ga yayansu kafuri ba ya ce bayan din na ga abokaina ga irin matsalar da suka samu da yayansu saboda matar suna zuwa aiki ka gaya min yanzu wanda za ka aure yan shi ta yi ma digiri ɗaya abin banza abin banza ba ma phd ba a ce ba ta yi aiki ba da wannan kanta ta firamare kana zaune ma sai a ce an samu ta aiki a police force zai da mutum da yake training short service matarka saboda an mai kai na iska zara aka yaka zama ko a ce a ce barista ce da haka ta samu wata camba a abuja za ta dinga pp da kuma kana nan rariya kauye duk mun ta kama ta buga wuta ta ba abuja ba ka suke yi ba sai ka abuja gari yawa saboda kana nan cikin usali da kake ganin kamar duk kowa yana da imani wallahi ma an kusan irin da'arar da mata suke da an kalu ka ya tashi abun gije tsari a takaice wajibi ne mu zaunar da matan mu gaya musu gaskiya malamai masu yin karatun islamiyya tun daga 'yan mata ku canza musu tunani su zauna a gida gida shi ne wurin mace da ba yawo a titi ba wannan yawo da suke a titi ga sunan a motoci a express a kafa ba daidai bane ba daidai bane sam sai inda larura in ba larura su zauna a gida ko wannan yawon bugi da mata suke yi da yawon kai gara in wannan jama'a ma ce da al'adun mutanen da ba na musulmai bane duka a ina ne aka ce za a kai amarya sai an yi gayya kamar ana muzara ko shi ne ko musulmai sai ko wajen mata ɗari za su kai amarya jana'iza ce mata biyu sai su kai ta jama'a da kuma ubanta da wani ubanta shi kenan <laughs> su biyu ne kawai ko a ce ɗaya daga ɓangaren uwa ɗaya daga ɓangaren uwa ka a ce a yi san kai ko sadaka ta in hasi alaka ta ɗaya kenan amma mu yanzu a ɗan wannan zamani sun san ɗaura aure kawai kan matan kawai kina ina ɗaya ga nan to mutum mutum Allah malam game da wannan kadiyar na ka cewa kuma masu zuwa irin ɗalibai da ake karatun ƙur'ani na kama wannan abin yana shafa su misali irin iyaye suke kawo yaran ba su sake zuwa kun ba su ma malamin komai yaron zai girma ne ta haka dai da kaya da kaya har ya girma sai ga wani yaro ya shiga daga yankan farce ya samu dan jari rake ya ba zai taba zuwa wurin mahaifin shi ba har wani lokaci ba wajen ci kake magana eh ha su sakala wajen ci wani sai story ba wanda ya wallahi ba ba din Allah bane wannan wajen ci da yake annabi sai ya wuce ba mana kuma gwamnatin Kano suna ta ɗiban wa'annan abin nan suna mai da su su yayi kyau duk wani a mai da shigar a kama shi a mai da kama malama a a a yarba ce wala kar ku dinga yin fito fitar maguzawa tabarrujan jahiliyatil ula irin fitar maguzawan farko a abin da ke jaratul ula jama'a malamai sun sabani ba gano wajen guda bakwai cewa tsakanin annabuwa ne da annabuwa ne ko tsakanin ibrahim da nuhu ko tsakanin musa da isa ko tsakanin isa da manzala tsaye salama da mahmud da dama da kashe mahmud kudin ya ce abin da ake jahiliya kawai shine duk abin da ya wanzanci addinin musulunci kuma al'ula da aka ce ba wai dan akwai tsariya ba kamar da an ce khaditul kubra ba wai dan akwai subura ba haka kamar da an ce kaza irin wannan ba wai dan akwai wani wato wanda ba irin shi ba kawai da jahiliya irin duk abin da ba musulunci ba sawa'un al'adun kafare ne maguzawa ne kiristoci ne wa kowane iri ne inda yawan ce musulunci sunan shi jahiliya sai ya ce wa aqimna salata ku dinga tsaye da sallah wa atina zakata ku dinga bayar da zakar dukiyarku wa atina Allah wa rasulahu ku dinga yi wa Allah da manzon Allah biyayya innama yuridu Allah yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa ta tadhhira to ku jama'a nan ne kai aka canza damirin daga can lastunna ko ya nisa eh, min kunna mm. da lastunna mm. ya karuci min kunna mm. wata amal saliha na utiha ajaraha duka wannan da miran mata ne sai na ne ka baka ce an kun ni bihi ba an kun ba a ce an kunna ba da kuma yi tsahira kun ba a ce yi tsahira kunna ba sai suka makare da wannan suka ce to yanzu wannan iya wannan gaba to ba da matan ake ba amma Allah sai ci gaba da cewa wa kurna ma yutla fi kurna. ku tuna mun faɗa ma'anar kurna bi ma'ana mawdi'an na'ima ko wato hibdul alwahyi wa iblagi ko kuma ainihin wato wadkurna al-ayatil munazzara ko munazzara ku tuna abinda ake saukawa cikin dakunan ku min ayatin lahi na littafin Allah alkur'ani kenan wal hikima da kuma ainihin wato hadisi inna Allah kana latifan khabira da sunna lalle Allah ya zama wato latif Allah mai taushi ya tausawa ne khabira kuma ya bada labarin abin da kowa bai sani ba fallabi yura'i siyaka hadhihi al-ayat yuqiru annaha fi lisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam khassa ce duk wanda ya kalli yadda ayoyin da suka wurin gane cewa tabbas waɗannan ayi suna magana akan matan manzan, Allah ne su kadai ake bace. wa amma qaulul lahi tabaraka wa ta'ala da yi li yudhiba ankum wa lam an kunna fadan Allah da yi ba an ankum bai ce an kunna ba wa kun bai ce kunna ba fa yastadillu ba'du ala annahu lamma ja'at huna mimul jam'i dalla ala khurujin nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam da tafsir shi wasu suke rike wannan a matsayin cewa tunda aka samu mimul jam'i minkum maimakon min kunna da ainihin wato ya tsahira kun maimakon tsahira kunna sai suka ce wannan mimun ta nuna cewa yanzu banda matan a ciki wa dukul aliyu wa fatima wal hasan wal husain cewa da aliyu da fatima da hasan da husain sun shiga da dalilin hadith saboda wancan hadisin na farko wa hada da yace wannan magana banza ce domin misali abinda suke cewa shin domirin maza yana tsaya ne akan maza kadai in suka ce eh to fatima mata fita mm. ta fara wasu mace ita na matan gwanon jama'a in suka ce eh ta fi shike da fatima ta fita in suka ce A, ta ce to ya kan kurfa da waɗanda aka fara magana kan su wato gaba kura baya sai yake ɗan a yana da jahilci ne bai san amsa da za a bashi mm. sannan kuma za mu zo mu zide ba na so da mana da mana wato zamanin masallaci idan ya gama fassare abin gaba da ɗaya bayan ɗaya mu bi shi kawai mutum duk abin da ya kawo mana cewa waɗannan da ya aka yi suka shiga su hudu suka ce da wannan ayar to sai kuma ce to da ya aka yi kuma sauran suka shiga har ila yau banda wanda ba sa nan wajen su mahadin da suke faɗa da sasanin askari da ja'far sadiq su kuma suka shiga da kuce ayati kaga duk da gaba wato zance ne irin na yan kwarai kwarai mm. nonon da su san mai ilimi ba ba su san kuma amsa da za a basu ba wallahi sai kasa gane ya ake mutumin da ke da common sense yake iya yake iya yadda da irin wannan addinin na shi'a me ake gaya musu su yadda Allah ubi da tsere mu daga kwata a takaice yace bi annal ayata muttasila saboda aya tana haɗa da wani zance ba aya ce daban ba ɓangaren wani zance ne وهي قول الله تبارك وتعالى فضل Allah da yake cewa karna fi buyutikum tun daga can farko duka wannan zance ne kwaya daya sun atba'aha sannan Allah ya bayan wannan da cewa wa dhkurna ma yutla fi buyutikum bayan da ya ambaci inna ma yuridullahu yuridu ba ko rijisa kafin ita da bayan ita duka akwai zance game da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam to wani irin dakikin zai ce wai bai iya zance ba sai shi ya gane cewa wannan zancen a cire shi daban can farkon na matar, ƙarshe na matar, amma wannan ba na matar ba wani irin wawa ne ba wannan sai jahili na shi'a fa kitabu kulluhu fil ayati fi hadhihi ayati da nasayin nabi sallallahu alaihi wasallam dukkan zancen da matan manzon Allah ne faniyan abu na biyu zakara Allah sallallahu alaihi wasallama nimal jam'i badla nunin niswa manzon Allah ya Allah ya ambaci nimal jam'i ne maimakon nunin niswa لأن النساء دخل معهن النبي صلى الله عليه wa وهو رأس أهل بيته saboda a wannan wurin tafiyar da wannan kazantar duk wancan saƙon da matan kaɗai yake ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza to menene yasa Allah ya sa musu duk wannan dokokin dan Allah cikin iradarsa yana so su yi baran-baran da kazanta to ba matan kaɗai yake so su yi baran-baran da kazanta ba har da sauran wanda suka jibanci gida kamar idan kana yayin ta tarbiya kana ce musu ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wannan umarnin su kake ba amma idan sun yi abin alheri fa'ida da lawa ko za a yaba maka idan sun yi abin banza abin da zai dawo na ɓarnar da lawa za a kyare ka a zarge ka za a ki auren 'ya'yanka a nuna su a gari kuma da za ka ji aibin wannan ko to da haka a nan ma idan suka aikata wannan aikin na ƙwarar cikin hikimar Allah Allah ya tabbatar musu da tafiyar da wannan kazanta to daɗin zai shafi manzan Allah ta yi sanarwa kazanta ya tabar manzon Allah da shi da duk sauran wanda ya jibanci gidan da haka aka kawo lafazin jam'i din ana saboda in ba ba da haka ba wanda ya shiga wani abin ba sai su kadai na fata mun gane wannan shine ma'anar wato faɗin Allah da yake cewa wal kurna ba sai ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi shine shi ya shiga ciki dan a matsayin shi na shugaban gida dama aka ce alu fulan to har da mutum wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna mutanen gidan fir'auna waye kan gaba cikin su shi kan shi fir'auna kama qala tabaraka wa ta'ala kamar da Allah yake faɗa an zo ce Ibrahim a qalu ata'ajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid tunda kafar Allah da ke cewa wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salamu fama labisa an ja'a bi ajlin hanif hani na soyayye ko ba a jima ba sai ya kawo musu bai zauna ba ya kawo musu soyayyen ɗan maraki ko a falamma a aibiyahun la tasiru na kyau wa aujasa minhum khifa da ya ga ba sa ci sai ya ji bai ji daɗi ba har ya tsoraci to waɗannan waɗanne irin mutane da sun gane yana jin tsoronsu kalu la ta suka ce ka damu إنا إلى قول لوط وامرأته قائمة فبينت ما ليس تأكل تكريم وتأخير وامرأته قائمة فبشرناها فضيقت هذا سكتي وامرأته قائمة فضيقت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وسيونا آيكو آه ستتي مين؟ أعجب وأنا أجوز ماذا بعد الشيخة؟ عجيب ta ce yanzu nan ni tsohuwa sai na hannu wannan tsohon zai iya yi wa ciki ga wani abu da ba mamaki sai suka ba ta suka ce a ta'ajibina min amrin layi. kina maki al'amarin Allah ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum kuma su ce alaiki ba bayan a ajibi da mutum yake magana rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait hmm. ahalin bai. Hmm. wannan malamai sun ce an mushi nasba ne ah, ko da matsayin badali so ya wacce ne na riba ah, an kuma nisa suka ce mansubun ne alal mabi riba an kuma nisa amdahu a halar baiti ko kuma badali ne akan riba an kun ai riba an ahalin baiti da nisa wannan bara wa shi kada mutane su bai koma azai yan na hauko ɗalibai eh, za su biya wannan da kyau su ji amma usare ya su kama ana wani abin da ana wani alwusu ne ko ala ayi hali cewa da yi qalu ata'ajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait alaikum ya ahlal bait kaga mata ɗaya ce amma aka yi mata abiri da alaikum saboda an ce ta ahlal bait saboda ahalu is a compound noun suna ne da mutane da dama suke shiga ciki amma da an ce ya iyalanka ko da ba kake fara kawo cikin tunaninka matan aure ba wanda ya fara tunanin iyalanka ya ce sirikinka wanda ke auren yarka da jikokinka na gidan da ka auren da yarka kowa zai fara wani tunanin sa da ba da wata hadisin ba ko sa aliyu ba su cikin wannan harka zama na fata mana biyu shi ke da sai ke cewa wa qala Allah ta'ala haka Allah kuma ya ce falamma qada Musa musan ajala jama'a nan musa da ya je wannan aikin da ya yi shekara takwas zuwa goma ya yi aure da ya aka ce mishi za ka yi aiki ko zan ba ka yata ala an fa in akramta ashara ko min indi wanda aka shuka alaik falan ma kaza musa ajala da nan musa ya cika wannan ajalin an ce shekara goma ne yana musu hidima sannan aka ba shi wannan ya ya hudu ita ita kare ce daga shi sai ita wasara bi ya tafi da iyalansa masa ɗaya ke da sunta iyali sannan arasa min janibi turi naran qala li ahlihi umkusu bace ba ce ba sannan ba ka ce shikenan babu mata a ciki wasu taron maza ne ba ka ga mutum da ke faɗan maza a jahilci bai samu da za a bashi kaga mace ɗaya amma ka ce umkusu ku zauna a nan maimakon ki zauna a nan in ni inni anas naran la'alli a atihun ya ce la'alli atiki ba haka bai kamarin ko da kamar ko mai hada kamarin ko da kamar ku labari ko akwai gari a wajen an jadwatin minan nari ko da kamar garwashi la'allakum ya ce la'allaki ba tasdaluna ya ce tasdalina ba wannan mai ba qur'ani bane da suke faɗa mutane sun san wannan sani ba shi sa Allah ta shugaba kan zasu ga ya musu abin da kowa bai tsammanta ba wa kanat ma'ahu zawjatu matarsa guda ɗaya gamshi tare da shi wa qawlu imra'ati al-aziz li zawjiha haka nan mata aziz bisa wanda ce annabi Musa ku tungulan nan annabi Yusuf ku tungula ko tace ma ku man arada bi ahlika tana kilimin ya mata wani mugu ko amma ta ce bi ahalika da mutan gidanka waye me ma'anar ina sakamakon wanda ya nufin yin mugun abu da mutan gidanka zama ku duba gure da abin kyau wa kamar rana ta riga ta tokare karfe sha biyu na rana ko wani gidan ko ba sai ya ta zafin cewa lalle ta fito qawluhu wa qawlul lahi da kuma fadan Allah da yake cewa to inda Allah yake innama yuridu Allahu liyudhiba ankum risaal baiti wa tahirakum tadhira قال هنا أنكم بيتي أنكم لدخول النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه في هذه الآية سورة منزل الله لشيد ما تنسي شقا لا أن علي وفاطمة والحسن والحسين دخلوا ضمن هذه الآية وأولا وأن ما تنسي شقا إنما كان علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم من أهل البيت أبدا كدي yasa Fatima da Hassan da Hussein da Aliyu suka zama mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance fi dalili hadisin kisa saboda wancan hadisin na farko da aka ambata hadisin kisa la bi dalilin aya ba saboda aya ba saboda kuma ka ce mutanen gidanka ya hada da asalin iyalanka da duk wanda ke cin alfarma a kasar su har almajirin gidanka da ke yi ma mutanen gidan ce bane shi mana cikin iyalanka to haka sai ina ali da yi aure jama'a talaka ne ba yi da inda saka mata bayan mutanen madina su suka biya mai sadaki su suka hada mishi walima to wurin da za a zauna kuma bai kama gida ba bai gina ba bai gada ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka gina mai daki a cikin gidan manzan Allah a cikin gidan su. da ba mutum yarka kuma ka bashi gida cikin gidanka. Da hadisi na manzon Allah zai wuce sallah sai ya kwankwasa musu kowa ku fito lokacin sallah yayi ana tahajjudi Allah ya manzon Allah bacci ya mana sai wuce da wani su a cikin gidan shi wannan zaman sa a cikin gidan shi suka samu na amma ba ka wato da ka auren shi ke ta zama sauran gida me yasa sauran 'ya'yan manzala su tsaye ba su shiga wannan ba saboda ba sa nan ko dai ba sa raye ko kuma suna wani gidan aure da kamar su kayya da zainab da makamantansu ina ba ta mun gara wannan jama'a dan haka ba wai wannan ayat ta shigar da su cikin albaiti bane a'a hadisin kisa kamar yanzu manzo Allah sallallahu alaihi ya kara fadin mutanen gidan shi ya san duk sauran suna ciki dama by default su mata din nan to amma yana son waɗannan ma a karmar ta zama ta haɗe da su sai ya saka su a cikin barkon ya ce haƙula ya ahlul baiti to cewa ne haƙula ya ahlul baiti za mu zo mu je suka rike wai ke na ayyar shi ga mutan gidana of course kuka ce haka ne sai a ce an ji to ma bi bai ciki wannan ba da kuke ta gona jira ba ya ci wanda suke kafin shi riba bakir zafin sadi su ma da su ciki barkon za ku rafi shiga da su ba ba da ku shiga da su in ku yi da sai a amur ko kuma kuka ce eh su ma za su shiga to za a saka kuma wasu waɗanda ba su ba ala aqil ala ja'far ala abbas duk su ma suna cikin ahlul bait sannan kuma ta suna ciki kaga kenan ba za ku iya yi wa mutane wani dabara ba dan ba ku da wayo na ilimi wayo kuke da shi na zage-zage wanda kuma baya ci da kuma tsageranci da taɓa wanda da ya fi ƙarfin Allah ya sani shi ne zai yi cewa a wadalika wannan ya faru ne ko lamma ga da nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ainihin wato lullube su bilkisa da bargon Waƙara ya karanta fadin Allah ah, inna ma yudillahu an ankum risa al baiti wa yutahhirukum tadhhira fa adkhalahum fi ahli baiti sannan ne shigar da su falisan na uku inna ma'ana ahli baiti nabi sallallahu alaihi wasallama yata'adda dudatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa yata'adda aliyan wal hasana wal husaini wa fa wal husaina wa fatimata ila ghairi ma'anar mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada da shi kanshi manzon Allah din da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Hassan da Husaini da aliyu da fatima kuma ya tsallaka zuwa wasu daban kama fi hadisi zaidu bin arqama arqamin wa annahu lamma qila lahu yayin da aka ce ma zaidu nisa'u min ahli baitihi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin mutan gidan shi qala nisa'u min ahli baitihi yace mata na cikin mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walakin ahli baitihi allazina hum musaddaqa yace amma wanda ake magana anan sune wanda aka cin sadaka wa hum ali aliyin وآل جعفر وآل عقيل وآل Abbas. wannan guda ku. sannan hadisi ya zo na jama'a a cikin tafi a tirmidhi da isnadi ingantacce wata rana abbas ya zo cikin fushi yake ce manzo Allah sallallahu alaihi salama. wai me ya samu ƙwarin shawa ne idan muka je cikin su muka zauna sai kowa ya wani gumda baki suna jin haushin mu in mun tashi mu ci gaba da fira sai na Allah wanda duk bai so ku daga cikin su ba yayi asara mm. yanzu wannan abbas a gawa ba aliyu Hmm. amma ku ba ku san shi kuma shi ahlul bai ne hadisi ne kuma tace ku daina in kai kai abin da kawai kuke so ku kyale wanda ba ku so ku ce ai annabi ya ce wa aliyu kaza da aka shirya hanifa aka ce to annabi ya ce ba wata kaza ko sai ku ce ƙarya ne annabi ya ce wanda ke so na ya so aliyu of course ya baraka amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi wata mata ta zo ta nemi wani alfarma ya mata ya mata abin da zai mata za ta tafi sai ce wata idan kika dawo in kina da ta bukata ki dawo ki same ni sai ta ce mishi in na dawo ban same ka ba ya ce in ba ki same ni ba ki je gun abubakar riwaya ce tana ishara zuwa in ta zo ya mutu ba ya ce ki je gun abubakar imajin inda cewa ki je gun ami da kuma sai zai labarin sun za ku dai kokarin sai kun kyoshe falalan wani sai tabbatar da tawali hmm. dukkan mutane Allah ya musu farla a cikin safan kowa ku bari farlar shi manzon Allah sallallahu salama bai yi niyya ayyana halifa ba domin al'amarin halifanci na al'umma ne isu isu sai ya kyale su amma ya ta isharori kamar wane da wane da wane da wane sun cancanta su wannan su ne su Aliyu su Abubakar su Umar su Usman su Aliyu dukkaninsu manzo Allah ya ishari akan duk sun cancanta hmm. da aka zo kuma a cikin sahabbai akwai wanda suke ganin of course aliyu ya fi cancanta amma sai allah bai yi ta kai gare shi ba daga shi kanshi aliyu da sauran sai kowa ya kura za mu za mu kawo hadisan da da kanshi sai ina yake ba da wannan labari ba wai labari ne ba za mu ɗauko hadisan mun ta gaba daga littafin tarihu madinati dimashqa wanda aka bai tambaya za shi yakin safira amin jamal kenan safin ko jamal ɗaya biyu su jamal shine na su aisha ko mm. aka ce mishi wannan yakin da za ka yi shin manzo Allah ne kuma ka alƙawarin kai ko ko ra'ayi ne yace wallahi ra'ayi ne kawai ni na biya dace ne me haka da manzo Allah ce da zan haka da shi ai da ya ga ce kuma tunda ba mutum kuje ayi ba da ya so da na halifa da ya rada ni ba kuje ayi ba kashe shi akai ba yayi jinya kuma ni ina daga cikin masu shiga wurin yana jinya amma bai yi jawabi ba wannan yana cikin hana hajji balaga yana cikin wannan karatu ce amma na sani na cancanci mai halifancin nan ina jira na ga abin da hali zai yi hali ya ba ta faɗo hannun ruwa, ta fada kan sai na baka yace sai na haƙura na yi mubaya yadda kowa yi mubaya yace da abubakar yi mutuwa ina tsammanin ba zai tsallaka kowa ya bar ni ba sai na ziya ba umar ce sai na haƙura yace da umar an kashe shi tsammani na a ce ni ne amma sai ya ce mu duka mun shi da mazaɓa a cikinmu yace da aka bar abdurrahman ɗan au ya maza ya ce mana shi ya kyara nashi matsayin mu ba shi dama ya zaɓa mana muka ba shi dama muka ba shi dama ce sai ya zaɓi usman da na gana usman har na ji wani abu a raina sai na ga a ah, to yana riga ne alƙawarin cewa zai yarda da aka da abin da aka yi na yarda ya ce da usman a ɗaya shi mutane suka ce in zo ne ce a ah, ni ba zan yi ba sai an tara ɗin mutanen muhajiri da ansar sun yarda sannan zai shi saboda gudun kan wani abu ya biyo baya za mu gudun bayan hadisin in Allah ya so jama'a daga littafin tarihi wani tuni mashi dogon hadisi ne shi da kai shi ke ba da labarin gaba ɗaya abu yana nan a cikin mujallar da biyu tun haka jama'a in wannan ko ba a fasa mu yan shi'a siyasa addinin siyasa shi'a da aƙida ba ko sai a cikin ƙari na uku wallahi amma ƙari na farko da ƙari na biyu duka aka ce yan shi'a kawai masu ruwan na ala a siyasance yan jam'iyyar siyasar shi amma aƙida har aibata wasu to sai a ƙarni na uku ma'ana sai ba shiga ta ɗari biyu an fara samun nasibanci kafin wannan ma'ana an samu bani umayya sun ne nasu ta'allatin na zagin ƙarin baiti a lokacin babu wanda yake bacin sahabbai amma aka samu yahudawa suka shigo cikin harkar su abdullahi dan sabai da jikokinsa suka shigo suka fara aibata sahabbai Haɗa kai ma ana zagi abubakar da umar kuma shine aka kawo nan kasa shine waɗannan yin iskan wai saboda an tona musu asiri wasu na mutuwa suna cewa wai su ba su zagin sabai to ku ga mu waɗanda ba su sani ba bayan komai gashi nan kuna faɗa biyan komai na gani sai mutum wai ya ce ba ka ci gid kaza kaza kaza ka sai an je cewa shi ba zagin ka yake ba yana faɗa ne kawai saboda ya ji ana faɗa sai mutum ya falla bari ya ce wa wasu susa yake maka susa ce kai baka ji susa ba ne wani irin yana hankali ne wani jama'a Allah ya sani a take taƙaitawa ma yake cewa ah, ah, sai ce ah, idan ittasabu ko wa kullu haula'i haramu sadaka hurrima sadaka duk waɗannan gaba ɗayan su aka ce zai da arkam an hana cin sadaka qala na yace kwayar kuwa idan ittasa mafhum al bayt nabi sallallahu alaihi wasallam ila akthar min dhalika kaga kenan ma'ana al bayt ya faɗi fiye da haka su waɗancan daga ji ba su cin sadaka ala aqilin ala ja'far ala ali ala abbas ba su cin sadaka eh to dukkanin su ahlul bait to kaga su kuwa ahlul bait abun su kawai su ne ahlul husayn za mu zo mu jama'a za mu zo magana akan a'imma akwai fotokofi da muka bayar za a yi akan ma'ana hadisin a'imma din da za a zo kai shi yayi mata isna ashara za a zo kai shi shine matsalar kazawa za mu yi mu kawo tarihi limaman a takaice kaji gaba ɗayan su da jikokin Husayn babu da jikokin Ali ko Muhammad ibn Hanafiya ko wani can daban Husayn ne kadai shi suka ɗauka albaiki duka waɗannan jikokin shi ga wani tafi ma mu magana magana kan shi insha Allah na al-Imam a Shamsuddin ibn Tulun ad wani babban malamin tarihi ne ahli sunna ne ba dan shi a bari da tafi gashi shagaratu zahabiyya fil a'immatil ithna ashar akan limamai goma sha biyu da yan shi'a suke rayawa ya tarihin su izami ne gashi tsohon wani ne ta irin bugun da ake wata bayan irin na da shekara wajen tamanin ko saba'in ba ba na nan kusa bane malamin yaro sun ja shekara ɗari tara da hamsin da uku wajen shekara ɗari shida da suka wuce tun a lokacin malamai suna ɓarɓar na ayyuka wannan kusan zamani guda suka yi ko kuma bayan shi kaɗan wancan ya taho da muka yi magana a ranar mai littafin shamun eh, awarin fi bin mai wafis na mulla ali da kari kusan shekara kaɗan ne da kankanin su za mu yi ɗaya da su imamu da domin wannan suyuti ya suke nan da wajen shekara arba'in a lokacin da aka gudanar da da ka tun a wancan lokacin da ba ake fama da waɗannan yan isa wannan za ku zo ku ji irin maganganun da da waƙoƙi ma da zai kawo akan yaban ahlul baiti a cikin wakar ka ji mutane suna yaba wa ahlul baiti ahlus sunna ne suna yaban ahlul baiti da su ce ko mu ba yan a bai ba ma rashin kowa don za mu yabe su don su abin da suke cewa sun zaki ce irin aƙidar wato bush ko dai ka so ahlul baiti ko ka so sahabbai ba ka isa hada biyu ka so ba kusa ka bushi ba yace ko goyi bayan shi a yaki da iraki ko kuma da afghanistan ko ko goyi bayan afghanistan wannan aƙida ce irin ta mushi mu muna san su duka kuma ba wanda zai maka tarihi cewa ga ahli sunna suna sukar ahli baiti babu wannan nasi ba ne ke suka ahli baiti amma mu ahli sunna ba mu zaki ahli baiti muna kaunar su da gwagwanin farar da Allah ya musu amma su yan shi'a su ne suke ganin wani su iya kamata an baiti ba sai in sun zagi sahabbai za mu yi magana akan dangantakar sahabbai da an baiti ka ji sahabbai da an baiti suna auratayya ma su a daga cikin waɗanda suke ambata ɗan sha biyu ma kun da jika sai na baka ne ƙare wata ba uwar shi jika sai na baka ne shi ko ba su so a faɗi wannan abu saboda suna ganin da ƙasa ce kamar da suke cikin da ƙasa ce a ce aliyu ya aure wa da na umar yasa har cewa suke ma wai na umar da karfin tsiya wai ya kwace iya aure ta ba da sarra ya ya na zagi zaki na ali kenan ta da rabu ne kenan ba ya mishi kwatan yashi ba ko da sun aiwata shi yadda na ali yake da jarantaka a ce wani ya kwace mai ya ba da sarra shi ba ya aure ta in kana faɗa magana kai wawa ne ka dinga tunani mai za ka. Allah ya sani shi ne sai ma da yake cewa wa hum nisa'uhu bi dalili fa hum nisa'uhu bi dalilin aya ahlul bait sune matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan aya wa aliyu wa fatima ko kuma aliyu da fatima wal hasan wal husain da hasan da husaini bi dalilin hadisin kisa hanya hadisin kisa sannan kuma wa bi dalilin hadisin zaid ibn arqam in kuma ka dauki hadisin zaid ibn arqam sai sai a kara wa ali abbas ibn abdul muttalib mutanen gidan abbas da kuma ala aqil ibn abi talib mutanen gidan aqil da abu talib da ala ja'far ibn abi talib mutanen gidan ja'far da abu talib wa ala ali ibn abi talib da kuma mutanen gidan ali ibn abi talib dukkanin su bi dalilin hadisi zaid ibn harqam dukkanin su kowa ya shigo ta wani bangare kamar kuɗi ne da wanda ka ci gado da wanda aka baka albashi da wanda ka ci ribar kasuwanci duka sunan su kuɗinka bayan za a ce a ware wasu a ce ba kuɗinka bane dan kuma ka ce ga wata duk ga dubu goma nan ko ga statement na kuɗi na bai nufin ya ka kuɗin gani na ya nufin da wasu kuɗi a yanzu da kake magana a kansu nawa kake da shi suka ce ba da komai a nan wanda ɗari biyar wannan bai nufin a shiga a fita iyaka arzikin ka gida a duniya bai nufin haka to haka da ya ce wai ga mutan gida na nan wannan bai nufin shi kenan bai da wasu mutanen gida yanzu a ce ka ɗauko matarka a mota sai wani ya ganka da ita a wala na ba je da can ni da iyali ne zamu je za mu je anguwa gobe kuma sai ganka da mace da wata abaya da yara suna ta dabbala a cikin mota misali su takwas wannan ba sai ai iyalan kai wani yin hudu ce jiya yin kan mace ɗaya kace mata kace ai na ƙaro waɗannan a kuma ku je da ga maka haka ba zai taɓa kawo wani tare mutum irin ba abin da suke yi kenan irin wannan shine sura a da yashi suke gudana kai ubangiji Allah ya tsaye wata jama'a kamar da muka sha faɗa ne wannan aiki da shi a kawo ƙasar da su zaki ba karamin ba ya sai kawo mutane ba jama'a dan duk wannan fitina da bai kamata a tsaya ana da a ta a wuce kawai a je a yi karatun tauhidi da aƙida da hadisi da fiqhu da tarihin musulunci da sauran irin da za a amfana da su a aikace abota ana tafi lahira salam alam amma yanzu wannan bayanan tarihi saboda sun gama ruɗa mutane su ruɗa jahilai dole ya zama muhimma yanzu akan duk wanda ya sani wajibi ya tsaya kanta da wannan abubuwa domin ba haka za su kwace mutane imani da dama za ka kai ma da kake ganin kanka ahlus suna akwai abin da zuba da ka sun karare ma ya buga amma kana jin waɗannan malamai suna fa'an suka suna ware maka shugaba ɗaya ɗaya sai ga ashe waɗannan su ne dama irin abin da aka ambata na ƙarshen zamani da za a ce babu malamai har a rike jahili a matsayin malamai hatta idza lam yuki alima ittakhadha an-nasu ru'asa'an juhala idan Allah ba ka wannan iro dan gidan Yakubu wannan ba zai yin shi za a ce malami tsakani da Allah ya zai a ce wannan malami in ba kashin duniya ba ha a ce wani jahili wai mujaddidi ne wai wane ne sunayen mukamai iri daban-daban shekh ne wane ne wane ne samaha haka duk suke faɗa gari ana faɗa mishi duk wasu sunaye na mukamai kuma turin jahili ne wanda baya tarihin neman ilimi na shekara ɗaya da ɗaya. Turin jahili ne jama'a na nuna wa sarki ai ba sai an faɗa wannan ba kowa ke je shi asin in ba ƙarshen zamani ba ko a shi'a akwai 'yan shi'a a najeriya waɗanda suke yin malanta da ilimin shi'a ba irin da zai ke ba su kansu suna jin haushin shi suna ganin monkey de ho ba mu ne suna wahala banza ne suna ta surutu suna ta kalkala shi kuma yana kwashe kuɗi ya ke kawo ma abin da eh, akwatuna daga iran a musul label a ce eh, diplomatic eh, akwatuna ne ba a budewa airport a kawo shi daloli kawai ci gaba da harkar shi wannan sun wata mashi suke ci waɗannan yan shi'an da ke karatu a radio da wurare irin daban-daban masu ƙalƙalan nan ba su san shi da suna ganin suke da ilimin shi kuma shi ke da mukamu bai kamata a ce jahili ya rike mukamu addini ba jama'a bai kamata ba ko ladan ka kuma jahili a masallacin kai ko shugaban kwamiti za ku rada na ƙara expansion da masallaci ko ba zai ku nemi malami ku bashi ko da ku malamin dan boko jahili bai da wani amfani da ma jahili kawai jari in kana da su da yawa za su maka su <laughs> da ka da za ka buƙar kowa za a kashe kanka sa su a yi ta kashe su kafa abokan ka shi ne kawai jarin zai Allah shi kyauta na garin mu kwana rago mun sai mu tashi ba kullu haƙula'i هم ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai kwaso kofin yana na gurin liman sai mutane su bada kuɗaɗen su sai a musu insha Allah wannan kuma yake da tafin fatihul bari wa sai kwato kofin ba sai ka je can kaɗa ko muzannadi na goma sha shida ko na sha biyar a cikin dai kitabul ahkam da ka ga babun na hadisul kisa din ba zan tana babun dukkan abin ba amma dai a cikin kitabul ahkam da akwai su suke da suke ba da babun ba da suna babun ne kawai nan ba san dubu da yawa mun zo za mu ambaci wurin in ka da tuwul bari sai ka je ka duba sai ka taho da gidan wajen za mu karanta ka ji ma'ana hadisin daga malaman hadisi ba daga jahilai ba mu duk abin da muke wa na babu ra'ayi maganar malamai daga su ibnu hazir daga su qadiyya daga su ibnu taymiya daga su ainihin wato al-imam al-qurtubi abu abdullah wannan su ne malaman hadisi ba wannan yan iska masu yawa gari ba Allah ya sani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu